DW shirye-shiryen sashen Hausa. Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu mu da kasancewa tare a zangon farko na shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Binta Aliyu Zuru ke farin cikin kasancewa da ku tare da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin wanda ba kai tsaye muke gabatar muku da shi ba saboda halin da ake ciki na annobar COVID-19. za ku ji cewa a jihar kano da ke tarayyar najeriya har yanzu ana dakon sakamakon hakikanin cutar da ke haddasa rasuwar mutane a jihar sosai dai masana na cewa yawancin mutuwa da muke gani a yanzu wayanda muka auna gaskiya corona ce kuma saboda haka tun ma kafin wancan bayani ya bayyana da wanda muke tare nan da sati da ko kwanaki kaɗan kamata yi mutanen kano su yi kansu kiyamun laili a jamhuriyar nijar a yankin difa hukumomin ne suka yi kira ga jama'a jama'ar da ke yankin tafkin chadi ba su koma kan ayyukansu na noma da kamun kifi wanda a wani lokaci aka haramta saboda hare-haren boko haram to kaɗan kenan daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa amma da farko ga labaran duniya DW labarun duniya ministan cikin gida na jamus